Gamayyar ƙungiyoyi da ke sarrafa amfanin gona fataken shanu da direbobin tireloli da ke ɗaukar kaya daga arewa maso gabashin Najeriya zuwa kudanci sun ce tura ta kai bango babu su babu bada abin na goro a shingayen da sojoji kan kafa akan manyan hanyoyi in ji mai magana da yawun su sa Muhammad Ali shugaban masana'antar sarrafa amfanin gona na Adak Farms and Milling Industry da ke Jos jihar Filato. Ni ya ishe mu ba za mu sake bawa kowa ko naira akan hanya ba. Najeriya ƙasa ne na 'yan Najeriya in dangote baya ba da cin hanci a hanya ba dalilin da wani ya ce sai wani ya ba da cin hanci dukkan mu ɗaya ne a karkashin dokan ƙasar nan jami'an tsaron mu suna ƙoƙarin iya gwargwado amma bara gurbin su suna kawo kushi a zuciyan eh, 'yan ƙasa wanda ba za mu yadda da shi ba daga yanzu da nake tabbatar maka mun gama taron mu mun dakatar da cewa jami'in mu da aka same shi da laifin ba wani hanci a hanya baya ga harajin kananan hukumomi da jihohi da suke biya kowane falke na kashe kimanin naira dubu ashirin zuwa dubu talatin kan kowace saniya kwatankwacin naira dubu ɗari biyu da saba'in kowace tirela ke bayarwa a matsayin cin hanci in sarkin tike mubi da ke jihar adama alhaji usman dan mai nagaye. har da kuɗin yan iska za a ga sun tare hanya yan iska kawai haka za a ga sun tare hanya nan kuma ana ce sai an bada kuɗi za a wuce. yanzu me kuke so a muku takaban mai saboda. wallahi muna roƙon gwamnatin tarayya ya taimake mu a yi mana risit guda ɗaya kawai daga nan an samu risit daga gwamnatin tarayya risit ne aka yanka duk wani jami'in tsaro ya martaba wannan receipt din daga inda muka tashi har inda za sauke duk inda aka gani an san wannan abun ba wani abu lamarin ya fi muni direban tirela da ke dakon kaya daga kudu zuwa jihar adamawa kamar yadda shugaban direbobin tireloli na kasuwar shanu ta kasa da kasa da ke mubi alhaji baffa ibrahim ya shaida wa muryar amurka yanzu duk ba abun da ya fi damu mu kamar maganar wannan hanya yanzu haka kaya fa za a dauka daga lagos direba bai da problem bai da komai sai ya shigo jihar adamawa a nan gurin za a zo a tsaya direba wani ma in kace masa ka iso da kayan na sai ce shi ba zai zo ba a biya shi kawai iyaka na yola a taimaka mana iya gurgudo abun da ya cancanta to an rubuta an ce no bribe kuma ana karba to mu ba mu gane mai manufan no bribe din ba ya kamata a cire signboard din ba ta da amfani a wurin mu na tambaye kakakin rundunar soja da ke yola jihar adama manjo adamu yahaya ngulde ko rundunar tana sane da korafe-korafen kungiyoyin masu safaran kayan gona kuma waɗanne irin matakai suka ɗauka na ladabtarwa an kuma an gaya ma duk kumandojin da suke hanyoyin nan kada su sake su murgina ma wani cewa za su karɓi kuɗi ko za su yi wani abu ko kuma duk wanda aka kama shi yana wannan abun a gaskiya ba da shi da zai fuskanci cikin hukuma kuma sa'annan kuma su wa'annan mutanen kuma yan kamar yan harkan shanaye sa'annan mun gaya musu cewa idan suka samu wani matsala da sojojin ko kuma wanda ya takura su kawai su kawo su yi report a brigade su gaya mana ina ne wurin yake idan suka gaya mana mutum matakin da za mu ɗauka. Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.